فإن تولوا فقلا بنتكم على سواء وإن أدري أقريب لم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تكذبون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات بحمد حمدا وترى الناس سكارى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء وتبت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعضه او انا مدير النبي شيرين با شيرين شيرين با غوث رمضان يجرى الوجود الذي يهود ولا امين با بوكوي وندي داش الى برنجو المشاكل غوث الماش اغا ميلادية الوجود شيرين با شيرا علامة الدين تركي شيرين اي مرة اخرى يا با مدامها دواوين tafsirin alkur'ani da girma cikin wannan wata da yawan albarka na ramadan a wannan masallaci na muhammad bin kodi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya muna kaskantar da kai a gaban sa muna durƙusawa ya taimake mu da mana jagora kada mu ce komai cikin wannan majalisi sai abin da zai da shi ya dace da littafin da alƙur'ani da girma da sunnar manzonsa al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karatun mu zai fara daga aya ta 109 فإن تولوا لرمنا فقل آذنتكم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب بعيد ما توعدون فإن تولوا عن ذلك idan suka kawo da kai ga barin wannan wannan gaskiya da ka zo musu da ita wannan alkur'ani da ka zo musu da shi wannan bayani da ka zo musu da shi to faƙul gaya musu a'lamtukum ina sanar da ku bil harbi ina sanar da ku da aukuwar yaki nan gaba amma ni dai ban san lokacin bizzabt ala sawa ai mustawiyai amma da ne da ku duka gaba daya muna kunnen doki sai ilmihi game da sanin wannan lokacin yaƙi ina dai sanar da ku babu shakka wannan hali ba zai ci gaba kamar yadda yake yanzu ba kuna cutar da mu akwai ramuwar gayya amma ni da ko duka ilmin wannan lokaci daidai yake a wurin mu da ba ku san shi ba ni ma ban san da tab yaushe ne ba la astadid bihi dunakum idza ta'ahabu wato ni ba zan ce na san shi ba ko ba ku sani ba amma dai ku shirya ina sanar da ku al'amarin nan ba zai ci gaba da zama kamar yadda yake yanzu ba wa in ai ma adri a qaribun an bari ma tu sannan kuma ni ban sani alkawarin narkojin nan na azaba da ake cewa da Allah yake yi zai zabe ku matukar kuka ci gaba da zama kan wannan kafirci da rashin imani da gaskiyar da na zo muku da ita to wannan alƙawari na azaba ban sani ba yana kusa kusa ne an bar idin koko yana nesa amin al'azab na wannan azaba awai kiyama ko ko kiyama da ake cewa tana tafe al-mustamilati alayhi wata ta tattaru akan azabtar da kafirai kamar da take ta tattaro akan ni'imtar da mu'minai wa inna ma ya'lamuhu Allah abin sani shine Allah shi kadai ya bar wa kansa sanin lokaci rana da lokaci da wannan al'amari zai yau amma dai akwai shi yana tafe sai ta tsinka na'am innahu إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه تعالى للي شيء maɗaukacin sarki Allah ya alamu shi yake sanin aljihara min alƙawar wato abinda aka bayyana na huruci Allah yana saninsa walfi'ila da kuma abinda aka bayyana na aiki Allah yana saninsa abin da aka bayyana na huruci da na aiki minkum daga gare ku wa min ghairikum da ma daga wasunku ko daga wani duk Allah na sani haka nan wa ya'lamu ma taktumun yana sanin abin da kuke boyewa antum wa ghairukum min as-sirr yana sanin abin da kuke boyewa ko da wasunku na sirruka da kuke boyewa duk Allah na sani korinsa komai a cikin yake na'am to sannan وإن أدري وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن لم بمعنى ما وإن أدري كما ni ban sani ba ba na sani la'allahu watakila ai ma alamtukum bihi abinda na ba ku labarin sa nan na maganar yaki ko maganar ramuwar gayya ko maganar kiyama hmm? ban sani ba la'allahu wato abin da na sanar da kuma alamtukum bihi walan yu'lam waqtuhu kuma da wanda ba san lokacin fadin nan ba ban sani ba la'allahu wata kila shi fitnatun ai ikhtibarun lakum jaraba ce gare ku ko jarrabawa ce da za a muku da kaifa sum'ikum kaifa domin a gani gani na zahiri yaya ayyukansu za su kasance wa mata'un kuma ta yi kuma da cewa jin daɗi ta matsu'un jin daɗi da hanyar zuwa wani lokaci ai in ba a jalikum zuwa wato ƙarewar ajulan wa haza muqabilun lil awwal wannan na biyun wato mata'un din nan shi yake mukabala ko fuskantar fuskantar na farkon fitna domin nan akwai fitna akwai mata wato ni ban sani ba watakila shi wannan abin da na ba ku labari kuma wanda ni da kudin mu musan lokacinsa ba ban sani ba ko fitina ce ko kojiyar dan jiyar da daɗi ne gare ku kaga abubuwa guda biyu ke nan. shi yasa malamin cewa za muqabilin lil awwal wato mata'un din nan shi yake muqabil ga na farkon shine fitna wa hadha muqabilun lil awwal mutaraddiya wato wannan yana fuskantar na farkon wanda ake taraji ake tsammanin aukuwarsa don la'allahu la'allahu bila Allah walaysa sani mahallan litaraji amma shi na biyun wato mata'un din nan ba bigire ne na taraji amma na farkon fitna shi ne bigirin taraji wato wata kila zai zamanto fitina gare shi ana tsammani da zamanto fitina gare shi ne taraji la'allahu ana tsammanin shi zai zamanto fitina gare ku amma shi wannan mata'un ilahi ba shi shi babu taraddin tare da shi taraddin yana aiki ne a na farko ba wai a na biyun ba ta sai Allah ya ce tsara قل بالحق نعم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ƙarshen aya kenan cikin wannan sura ta al'adiyya ƙala ana karanta shi da ƙala bil alif bain al qaf wal da sanya alif tsakanin qaf da kuma lam qala da qaf da lam sai ga alif qala wato ya ce sigatul madi wato da sigar abin da ake kira madi to wane ne fa'il ɗinka idan fi kala fi'ili ne saboda ka wane ne fa'ili shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi mana annabi sai ya ce wa fi qira'atin a wata qira'a ba kala aka ake cewa ba ake karanta wurin ba ana karanta su da qul da sigatul amr wasu da sigar amr umarni wato qul ya muhammad ka faɗa ya kai muhammad kala nan kuma muhammad ya ce rabbi rabbi rabbi a yi rabbi ya ubangiji na ya rabbi ya ubangiji na ka kai hukunci bayni wa bayna ka kai hukunci tsakani na da tsakanin masu karyata da gaskiyar da ta aiko ne ita kai hukunci tsakanin mu bil haqqi da gaskiya ai bi nasri muhitti ta hanyar taimakon mai gaskiya alal kadiri akan makaryaci kuma har yanzu ƙala ko annabi ya ce ko kokul annabi ka ce wa rabbunar rahman ubangijinmu dai shi ne ar-rahman mai miyar jin kai al-musta'an wanda ake neman taimakonsa ka ce ubangijinmu shi ne mai yawan rahama ko mai rahama ga duniya shi ne wanda ake neman taimakonsa akan musibar da suke ta jawo mana akan musibar da suke hurtawa alama ta tafi akan irin abin da suke siffanta Allah da shi aimin kada yukum ala Allah na irin irin ƙarya da kuke yi wa Allah maɗaukakin sarki fi qaulikum cikin fadar ku wani lokaci ku ce ittakaza waladan ai Allah yana da ɗa ya riki ɗa wa alayya da kuma irin da kuke kiran ƙarya a kaina ku yi ƙarya ku jingina ne ku ce ne na faɗa ku kauli kuma cikin faɗar ku da kuke cewa fahima kuna kuke cewa ni mai sirri wa alquran da ma ƙarya da kuke yi ku jingina wa alquran fi kauli nan kuma cikin faɗar ku da kuke cewa irin ai alquranin nan ko abin da Muhammad yake karanta din waka ce kawai faƙar ajaban lahu du'a'ahu kuma Allah madaukakin sarki da ya koya masa irin addu'ar da zai faɗa ya faɗa hmm, addu'ar ita ce ne rabbihkum bil haqqi wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma Da dai wannan addu'ar Allah madaukakin sarki jimalan ya amsa masa addu'ar du'a'ahu saboda haka fa azabal kuffar ya azabtar da kafirai manya manyan su masu ji da kai na makka irin su Abu da ire-iren su duk an kashe su samari yan samari sabba. wanda ma ba ƙwarewa suka yi na azu a gani ba a fagen yaƙi suka kashe su ai bi badrin an azabtar da su a badar wal ba ma badar ba har da khandaq a yaƙin kungiyoyin kawance da suka zo suka yi wa Madina kofar rago nan ma an halakar da da yawa daga cikinsu wa hunayin da ma yakin hunayin wa ghayriha da wasu badar da khandaq da hunayin muna tsamakin mura guraren yaki wal ayyam da <coughs> jaddadin yaki da ake wa yumkin an kuna hadha qawlan li kulli rasul kuma malai yace ta yi wannan addu'ar kusan kowane manzo ma abinda Allah yake yayi wato irin addu'ar da yake yi wannan umarni ba wai annabi Muhammad ne kawai ba ya shafi ma kusan kowane manzo ta yi in ji shehin ويمكن أن يكون هذا قولا لكل رسول إلى قومه كما فنصره الله عليه كما الله يتبكيش أكم متعن الناس كافرين فهو كلام شي ونم مدنا وتربهكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون kalamun wani zance ne ko wata magana ce da jama'a bainar du'a'i alaihi wanda ya haɗa tsakanin wato musu mugunyar addu'a hmm? ne wato rabbi hukum bil haqqi Walwa'i wa'id da kuma da ya haɗa musu alkawarin narko gamuwa da azaba idan ba su ina za mu fahimci musu alƙawarin narko shine cikin jumlar wa rabbuna rahmanul musta'an ala ma tasifun akwai barazana a cikin sosai na nuna musu cewa in ba su dawo hayyacin su ba ga abin da zai same su sannan wa wa'adun liman amana a cikin sa kuma har yanzu akwai alƙawarin wato samun ni'ima da rahma da aljanna ga duk wanda ya imani ina kuma za mu fahimci wannan za mu fahimci wannan cikin jullar wa rabbunar rahman ubangijinmu shine mai faɗaɗɗiyar rahama wal khitan malam yace ta ƙarshen wannan sura wannan aya da muka karanta qala wa qul rabbikum bil haqq wa rabbunar rahman al musta'an ala ma tasbun wannan wato marukin wannan surar yunatu kaga ya dace da mabudin ko da mafarin sura yunasibul mabda tun da haka lamarin yake da aka rufe suran nan da shi ya dace da abin da aka buɗe suran nan da shi tabbas balaga ta kai balaga in kuma haka ne to shehin mu ya gode wa Allah kuma muna gode wa alhamdulillah rabbil alamin ta sai sura sura take yi نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم طيب ما لديه سورة الحج مدنية وانا سورة الحج كنا سورة الحج kuma yar madina ce ma'ana ta sauko bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina hiya arba'un aw khamsun aw sittun aw sab'un aw thamanin wa sab'una aya ayoyinta ko ne saba'in da hudu ne ko saba'in da biyar ko saba'in da shida ko saba'in da bakwai ko saba'in da takwas mazuwar ra'isi babban abin da take karantarwa shine tawfiru sha'a'ir wato koyawa muminai ko nuna wa mukallafai wato irin darajar alamomin addini wa adamu tahawuni biha da kuma nuna musu kada wani ya kuskura ya wasa ko ya nuna wani abu na kaskantar da manyan alamomin addini mutlaqan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce ya ayyuhan nasu hayal mukallafun ya ku dukkan mukallafan duniya mazan ku da matan ku abin na tawon mazan ku da matan ku mutane amma dai aljanu su ma sun shiga da taba ta hanyar abin nan taba ya ku mukallafai ittaqu rabbakum wato ku kare ubangiji kuma na kada ku kusanci inda Allah ya ce kada ku kusanta kuma ku kusanci inda Allah ya ku gaggauta kusantar inda Allah ya ce ku kusanta ittaqu asalin asalin sa ku sanya kariya ittaqu ku sanya kariya ma'ana ku sanya kariya tsakanin ku da hushin Allah ku sanya kariya tsakanin ku da azabar Allah sanya kariya tsakanin bawa da hushin Allah sanya kariya tsakanin bawa da azabar Allah yana nufin menene ne yana nufin masa da'a yana nufin tsoronsa shi ya yanzu a hausa kawai da an ce ittaqu sai a ce ku ji tsoron ubangiji ba ta takaice ne amma in za a masa fassaran dalla dalla gwari gwari ma'ana ku tsare ku tsare ubangiji ma'ana ku tsare ku sanya kariya ka canza tsakaninku da hushin ubangijinku tsakaninku da azabar ubangijinku ai iqabahu ku sanya kariya tsakanin ku da hukubar sa shi Allah madaukakin sarki ta yaya haka zai faru eh bi an tuti'u wato kuma ta biyayya kama amarakum kamar da ya umurce ku ku bi kuma ku sani inna zalzalata sa'a kun ga girgizan tashin kiyama ba karamin abu bane ai alharakata shahida wato motsin nan mai tsanani da arzu da zai faru da ƙasa wata ƙasa za ta girgiza إذا زلزلت الأرض زلزالها girgiza ƙasa za ta girgiza allati yakunu ba'da duru'i shamsi shi ne wannan girgizan ƙasa da za a yi wacce daga nan kuma sai tashin kiyama eh girgizan ƙasar za ta zo ne ba'da duru'i shamsi min maghribiha bayan rana ta fito ta yamma ana nan ana nan ana nan dab da tashin kiyama za a ga cewa gari yawa sai a ga rana ta fito ta yamma ka ga daga nan kuma an san ka a kan matsala sai ranar ta kai kashiya sai ta sake dawowa kamar yadda take akwai matsala abubuwa system akwai juya system ke al'amura za su juya ai allazi huwa qurbus sa'a wanda wannan alama ce ta kusantar sa'a to ku sani ta sa'a girgizan sa'a girgizan kiyama shay'un adhim wani abu ne wanda yake babba fi na nata cikin tayarwa mutane hankali wannan girgiza ita ce mutane ɗan adam za su ji wato za ta sa adam su ji wani tashin hankalin da ba su taɓa jinsa ba shi rayuwarsu الذي هو نوء من الكربون ديكو ماشي كان فانا اي نوع ايه نوع عقوبه صح يوشي ني وانا لما ري فارو كو كما يفارو ما فارو يوم ترون تذهل كل مبعث عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد to kafin mu ci gaba muna sanar da mutane cewa za a nema wa marayu taimako na ƙarshe taimako kuma a hoɓasa a bayar mu ma za mu ba da dubu talatin to Allah madaukin sarki yace yawma tarawnaha wato ranar da kuke ganin alamomi ko sabuban tashin kiyama din nan to me zai faru tazhalu kullu murbi'atin bil fi'l duk wata mai shayarwa a aikace akwai abin da ake cewa murbi'atun bil fi'l da kuma murbi'atun bil uwa kowace mace ana iya kiranta murbi'atun bilkowa amma sai mai shayarwa a aikace ake kiranta tun bilfi to idan an ga sabuwan tashin kiyaman nan suka fara zuwa to a wannan lokacin kullum a tun dukkan wata mai shayarwa a aikace wato ta zahalu wato za ta gafala za ta mance da abin da take shayar da shi duk da irin ƙarfin soyayyar uwa da ɗa ƙarfin tausayin uwa da ɗa hmm? to amma ina ai da wannan tashin hankali ya zo ba za ta san ma ina ta jefar da ɗan nata da take shayar da shi kullum tazhalu a cikin amma a arba'at ai kan sahu za ta manta da ɗan da take shayarwa saboda tsananin firgici sannan wata kullum za ta hamlin hamlaha kuma dukkan wata mace mai ciki komin gangantan cikin kawai to za ta haife shi ciki kan ba zai zanna ba wannan rana tashin hankalin na zuwa dole duk abin da ke cikin ciki zai tsawo kafa ko dan wata daya ko dan wata biyu ko dan wata gaba duk zai kowa zai abin nan kullu marbiyatin amma abin nan wa tabu kullu zati hamdin ai hamlaha ai kulli hubla duk wata mace mai ciki za ta haidi hamla ha cikin nata ai kabla awani tun ma lokacin ba ɗan ba sannan a wannan rana za ta ga kowa maza da mata wataran nata sukara za ga mutane kawai suna da suna talayi suna talayi layi mai kama da layin maye muna ɗan yara da ɗan yara samari haka akwai ruwa a Allah yanzu bayan zama malami yana karantar da wani addinin sa yake amma dai a wancan lokaci ana kiransa jaka busu to idan idan ya abin nan irin abin da ake sha a wancan zamani mu dai ba mu san ko me yake sha ba amma dai ya iya nayi domin abin kallo ne dole za a tsaya yana iya yin baya-baya kamar yadda mota ta take riwa yana iya yin gefe-gefe yana abin nan hmm? da wuya ka samu wani gudun maye kamar ja ka zufa a wancan lokaci <laughs> amma da gado abubuwa zai ya malami ne sosai Allah ƙara shigar da ne ma ya sha zuwa na italin da siya don ya samu abubuwa haka baya bari ya sha min da sai ya ce rika lura in zo sallama ba na cewa assalamu alaikum salamu alaikum nake faɗa kuma har wannan babban laifi ne shin yi alif da lam din da nake yi a ɗauki da siyar na gode ne da ƙoƙarin gyarawa can kuma bayan wata ɗaya wata biyu lokacin da wa ce har fa ya yanzu har yanzu fa na ji fa abin nan ba ka fi da alif da lam din nan sai da Allah zan ƙara zan ƙara lura tsaro ne mutum ne mai son nasiya ta muna da matsala a wutar muku na'am Allah ya ce wata nasa sukara a wannan rana za ka riƙa ganin mutane sukara suna masu maye ainihin shiddatul khawfi saboda tsananin tsoro da ya same su kuma hun bi sukara kuma alhali su ba wai maye ba wani abin maye suka sha ba ba su sha giya ba giyar kulba ko burkutu ko wasu kwayoyi ko menene ko koken duk ba su yanka ba ba su sha wani abu na maye ba min sharab walakin na azabar lahi shari sai da abin da ya faru azabar Allah ɗin ne mai tsanani tsanani sosai fihim a cikin su fa yaqafunahu saboda haka suka zamanto suka cika da tsoron abin da ya faru malam ya ce sun matsastama nasa daga nan abin da zai biyo baya Allah maɗaukin sarki sai ya kasa mutane ila arba'ati asamin zuwa kashe hudu wa ashara ila nau'in awwal sannan ya ishara zuwa ga nau'in farko faka da sai yace wa minan nas wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير الله يتوى من الناس بذلك متاني ما لا يتي مثل نبي بن الحارث كما أكوني wato wani babban shaki a makka yana ji yana da jagoranci ga kuɗi ga zuriya ana ce masa na bin hari yana daga cikin manyan shaki makka wanda suke cutar da annabi da muminai ma da yake nisa na bin hari wa jama'atun min quraishin da wasu gurub daga cikin quraishawa na masu ta'assubanci da taklidil ama ta hanyar bin iyaye ba tare da tabbatar da cewa iyaye da kakannin suna kan hujja ko ba sa kan hujja wato masu tsananin kishin wato bin iyaye da kakanni ba bisa hujja ba saboda haka suna yakar annabi ne da muminai suna ga sun saba wa abin da aka tarar da iyaye da kakanni da kakannin kakanni suke kai daga cikin mutane man yunkiruwa akwai wanda yake inkarin zuwar iyama ko wanda yake ganin ƙarya ce ba wani maganin kiyama in an mutu an mutu kenan an zama ƙasa an zama ƙasa ba wani maganar wai za a sake tashi abinda Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kar ku saurare shi ko abinda Muhammad yake faɗa ƙarya ce kar ku saurare shi man yunkiruha ay yujadilu billahi daga cikin su akwai wanda ke jayayya game da gaskiyar da Allah madaukakin sarki ya turo manzon su da ita da gaira ilmin ko ba tare da wata hujja ba hujjansa kawai gargajiyansa shi gargajiyancinsa shi yana kishin wai abin da ya tarar ko abin da suka tarar da iyayensu da kakanninsu ke yi da gaira ilmin ba tare da ilmi ba faikulu yana cewa la ba'asa babu wani magana tashi bayan bayan mutuwa kuma yana cewa har yanzu wal wasa asatirul awwalin ai abinda muhammad yake karanta ba wani abu ne kawai tatsuniyoyin mutanen farko ne kamar da suke cewa cikin suratul furqan illa asatirul awwalin kata illa asatirul awwalin baha. wa na'am menene karanta mana kwayan ta kunta maka wannan halal ne jaiz ne وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا نعم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما فسوك فرمك سوكانسو كذا سنفجان ذلك هذا هنكلي domin sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun san cewa baya karatu baya baya rubutu baya karatu saboda haka suka ce wa qalu asatirul awwalin suka ce ai tatsunoyin mutanen farko ne iktatabaha ai istaktabaha da ya nemi wasu waɗanda suka iya karatu da rubutu su rubuta masa tatsuniyoyin bayan sun rubuta sun tara sun cika takardu ko sun cika abin rubutu fahiyar tumla alaihi saboda haka sai suna masa inzai suna karanta masa su kuma yana haddacewa da yake mai karfin haddace haddari kun fahimta abin da suka ce ya a sadirin wani ikka ta baha ai ya a rubuta masa ita bayan an rubuta masa wayar kumla alai sai ana mana ana masa shifting ta ana masa shifting waɗannan tatsuniyoyi ma'ana ana masa illahi ana karanta masa shi kuma yana haddacewa yana riƙewa bayan ya gama riƙewa sai menene fayyatum la alaihi sai mai agaba Bukuratan wa asila Bukuratan wa asila ana masa illahin su safiya da maraice sannan shi kuma ya je yana karanta mana kuma sai ya cewa wai wai Allah ne ya zaya ma wai magana Allah ya ce kawai Allah haka suke cewa ta ko fa yaqulu la ba'taku wal qur'anu asadirul awwalin sannan wa yattabi'u kullu shaytanin marid irin waɗannan mutane ko irin wannan sinfi na mutane za ga cewa yana bin dukkan wani shaydani maridin wanda ya Allah ta waye ai mutamarridin yunkirul haqqa ba'da zuhurihi wato mai wa Allah ta waye da yake musun gaskiya bayan kuma gaskiyar ta bayyana karara da dukkan masu hankali ko sai Allah ya ce karanta karanta ne ko na karanta kutiba na kutiba alaihi kutiba alaihi ay qudiya ala shaytan su shaytan din nan da wannan dan tawaye yake hidinsa Kutuba alaihi an wajabta a kansa ko an wajabta bisa ga lamarin an rubuta kuma rubutun ya tabbata annahu man tawallahu cewa shi shaidan din nan duk wani wanda ya jibince shi ya zamanto shi ne zai ce ce ya ce ko ya ce aikata ya aikata ko ya ce kada ka aikata ya ki aikatawa man tawallahu duk wanda ya jibince shi a ita ba wuri shi to fa annahu yudilluhu to lalle shi dan din yana bar da shi kenan sannan wayadihi kuma yana kiransa ila azab sa'ir zuwa ga azaba mai ranin horuwa ai annar zuwa ga wuta mai ranin horuwa ai ila mujabihi zuwa ga abinda wato azabar za ta wajabta ko abinda wannan biyayya wa shaidan din za ta wajabta masa shine mujabihi Wani والتعبير بالهداية kawo wa ويهديه kuma? eh amfani da aka yi da lafazin ko kalmar yadihi ayin shi ne ala sabili a akan hanyar zuriya shi wanda ya nishe dan ta sai ɗan yana shirye da shi zuwa ga mai zuwa ga azaba mai azaba wuta mai tsanani wannan ba shirarwa ba ce ko a yana da dulmuyar da shi na'am malam yake walamma zakara ta'ala a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambaci anna minan nasi cewa daga mutane daga cikin mutane man yujadilu a akwai wanda yake a game da gaskiyar da Allah ya aiko manzon sa da shi da ghairi ilmin ko ba tare da wani ilmi wata hujja ba bal bi mujarrad taslihi li shaytan a saboda kawai zai shaytan da yake yi kawai wa kana jidaluhum fil wal ma'ad kuma jayayyan da suke yi da annabi sallallahu alaihi wasallam kare ta da suke yi mai da cewa akwai ranar da za a tattaro su ba su kaɗai ba dukkan mutanen duniya daga farkon su har kuma a wannan rana da aka yi alƙawarin wanda wannan suke musantawa to fa zakara dalilai sai Allah ya ambaci wasu dalilai guda biyu wa bi hayy bayyanannu ala zalika akan wannan adubu ma na farkon su fi nafsil insan dalili game da shi kansa mutum wato ibtida'uhu yadda farkon sa yi wa tadawwuruhu da kuma irin yadda halinsa na ci gaban rayuwa za a haife shi tun bai san komai ba ya gane komai za a haife shi ba iya ma zama da kansa har ya kai yana iya zama kai yana iya rarrafi da duk tsawon sa kai ya kawo ba yanzu ya kai ya fara tsawo dan fara jiki har ya fara hankali har ma ya kai kuma mutum cikakke wanda zai iya zama shugaban kasa wanda zai iya zama duk wani komanda na yaki da sauran wannan yanayi nasa ai yadda eh, abin nan ɗabi'ar yin mutum tun farkonsa kasancewa su tun farkon fari har kuma zuwa lokacin da ya girma ai aya ce da mai hankali ya kamata ya fahimta cewa lallai ai ba wani 'yan mamaki ba ne a samu wata rana da za Allah zai tsara halitta da ɗaya kuma a samu wata rana da Allah zai ce wannan rana ko wannan lokaci ko wannan yini shine yinin da za a yi wa wato jama'a a tara su sannan a musu a kai ɗan wuta gidan wuta sannan a kai ɗan aljanna gidan aljanna wasani dalili na biyu shine fil ardi game da kasar da mutane suke gudana da ita wanda inda babu su babu ita babu ma rayuwarsu akan ta suke gine-gine akan ta suke noma akan ta ruwan da suke sha cikin suke samun ruwan da suke sha komai dai nasu ya ta'allaka da to ita kasar su dube ta mana inda sun dube ta ita kanta ta isa ta nuna musu cewa eh ba ma wani abun ba ba ce a samu wata rana da za a tsaro dukkan mutane da suka taɓa rayuwa a duniya daga farkon su har ƙarshen sannan kuma a musu misali fil ardin fi yushahi yushahadu ko tanaquluha wato a dalili na biyu shine kan abin da ya shafi kafa kafan nan dai da ake ganin irin ciruwarsa min halin ila halin daga hali zuwa wani hali fa idza tabara al-aqil dalika idan mai hankali ya lura da wannan to tabata indahu jawazuhu aqlan to zai tabbata a gare shi halaccin wato ikon Allah samuwar ikon Allah na tara mutane a wannan rana da ake kira ranar alkawari ko ranar kiyama domin فإذا ورد الشرع بوقوعه وجب التصديق به hankalinsa zai kama kenan idan shari'a kuma labarin shari'a ya zo ta hanyar wa'ayi to kenan nan da nan sai ga ya gaskata shi domin abin dama bai koru ba a hankalinsa in yayi tunani wannan waqi'ul la mahala kuma nan zai fahimci cewa labarin nan da shari'a ta zo da shi na game da wato hashiru tara halittu da masu hisabi abu ne mai aukuwa babu makawa sai kala sai Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum na'am fa inna khalaqnakum min turabin Gracias. guda biyu Allah ya ambace su cikin wannan aya ɗaya eh. amma ya fara da abin da ya shafi shi dan adam Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane mu mukallabai in kuntum fi raibin ay fi shakkin in har kun kasance kuna cikin shakka min al-ba'th na game da tada matattu fa inna khalaqnakum ay mun halitta ku duba ba ku duba halitta ai mun halitta ku Hmm? ai atlukum adam mun halicci asalin ku wato annabi adam mun halicci uban ku annabi adam min turabi daga ƙasa ba haka muka yi ba hmm. tun makalakna zurriyata sannan kuma sai muka halicci zurriyar shi adam min nutfatin daga ibon mani ai mani daga mani mani in man kuma sun manin alaƙatin sai kuma mani ya koma wata tsokar nama rabin nan wani jini da sarari ba tsokar nama sun mamin alaƙatin sai kuma daga daskararren jini sun ma min mabuwaki sai kuma daga wata tsokar nama ba daskararren jini ya koma tsokar nama wani ya rahmatu ƙadru ma wato yin dauru wato idan aka ce mu kuma Eh, yankin abin nan ko mu ce yankan nama ya na yankan nama gurgudun abin da za iya taunawa a baki wato bai yi girma ta yadda ba za a iya tauna shi lokaci daya a bakin ta ba shi ne ya mabuwa to wato daga ikon manini ya koma ya koma alaƙa ma'ana da skararren jini daga da skararren jini ya koma karamin tsokar nama gurgudun yadda baki zai iya taunawa mukallaqatin a farko ke musawwaratin tammatil kalb daga tsokan nama wanda ko dai aka cika masa halitta wanda wannan shine mataki na biyu wa ghairu mukallaqa da kuma wanda ba a zama cika masa halitta daga tsokan nama daga nan kuma wannan tsokan nama ya ta girma a fidda hannu a fidda hanci ya fita wane ne wane ne abubuwa ya tafi ai da yaro kan matar karfi wannan shi ne yadda halittar su sannan kuma ga yadda halittar babanku na farko ko ubanku na farko annabi adam alaihi salam to wanda yi wannan ya yasa da zai iya da shi Allah ya yi wannan ne duka ne bai ne bayyana bai yana muku kamala qudratina cikar iko mu litastadillu biha domin ku kafa hujja da su ko ku fahimci gaskiya ta hanyar itibarin su ko tunani a kan su da alkalci ala i'adati wato ku yi itibari ku koyi darasi daga far yadda far aka fara halitta hmm? ai Allah shi ya fara halittar daga mataki zuwa mataki ah to ashe zai iya dawo da halittar wanda ya halittar tun farkon fari ne sa kuma yanzu za a ce ya dawo da halittar ya zama to zai kasa ba zai iya ba hankali ba zai kasa wannan sannan walfir mala ya ce wannan jumla musta'anafa ce bayan an gaya mana da halittar ne yake mu wato ƴaƴan annabi adam da kuma shi uban mu annabi adam sai Allah ya ce to wani ƙirrufin arha muna tabbatarwa cikin mahaifan mata mana da abin da muke so ila ajalin musamman zuwa wani ajali sanin ne yi wakta kurujihi zuwa lokacin fitan yawanci wata tara wani lokaci wata tara ba ɗan kwanaki ba wani lokaci wata tara da ɗan kwanaki wani lokaci wata shida da kaɗan wani lokaci wata bakwai duk ana samu shi ne mana ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم إذا نكم زي مبدك من بلود أمهاتكم إذا شكنا يا إنكم هذا مثل المبدك هنا مثلا يا رجل جاري أنا أي معنى أطفال جاري أنا ثم نعملكم إذا نسي مرايدكم هنا جنتنا نرقصان كوني بحرس إذا كوني ينزو مجيان كوني دا سعجي دا جيمو دا ورورا دا ورمين ni da tablago a shuddaku domin har ku kai da ƙarfin ƙololuwar ƙarfin ku ayar kamar wa quwwa wa huwa ma talatin shi shine abin da yake tsakanin shekaru talatin ila al na sana zuwa shekara arba'in ƙololuwar ƙarfi ke kana kana wuce shekara arba'in to kuma kusan ka tabbatar da duka dan baya da ku shi ya sa duk wani bajinta da mai bajinta ke yi da karatu da zai kara da abubuwa a mafi yawan lokaci cikin jan nan shekaru ne zuwa shekara arba'in na wata shekara arba'in kawai sauran da ya ɗan dabaru da garu ne da kakkare abubuwa amma duk yawanci duk abin da ake samu ake tarawa ake abubuwa zuwa shekara arba'in ne yawanci wa minkum daga cikinku man yatawaffa ay yamutu qabla bulughi al-ashid daga cikin ku akwai wanda bai mutu kafin kai shekara arba'in din nan wa min kuma yarzu ila arzalil umur daga cikin ku akwai ma wani wanda za a dawo da shi kusan halittar farko dan shekara na wahalar ma ai na jidda an kai saba'in ba domin yanzu irin mu irin mu dinan sun za a gani an fara samun canji da kana gani burin ka shine kowane lokaci ka samu wani tsire mai kyau wani gasashen kaza wane ne ai ne ne kana ji kana gani duk wani nan zaman sai su ba su ne a jantar ka wallahi na ci ma kafa kana ji ka ni yanzu na ci naman ma wallahi ya kai yanka biyar kafa to ka ga da da ko saboda nan salamu ya yi tsara ramma ko ka sai da kuke to ala nan kuma ira dan shekara 70 ira dan shekara irin su ce sai ko casa'in da wani abu ina su wa'in nan kawai wasu su ma za a yi wannan lokacin ma ba wasu ma za su fara bolin ma da sun mutu don gaba ɗaya duk abin da ka zane daɗin duniyar ba babu babu ba ba sa tare da abin gaba ɗaya kuma tun ma ana ɗan shawara da su har ya zama fiye da suka ɗan gini ne zuwa <laughs> su da gidan da suka gina da wane ne da abubuwa da 'ya'yansu da sauransu tun ana ba su labarin abin da aka shawarta har ma dai su kan zuwa nan dama wani abu ne kawai da ake lura a rika musu wanka a musu wane ne da sauran a riga an sani dai gaskiya sun sarƙami rayuwa ko da dai su mutu shi ne daga cikin kwakwan da za mu sake dawo da shi zuwa ga arzalin umar da zaman to akwai shi amma kusan babu ai a kasu وتمضي تستمشي جنة يونان أيوة من الحرب درجة أوبا تكف تكف إن والخرب ده ما تفيه الحنكة أنا زي زمان تقول بعض ما حنكة بدي ما جاني جاي أصلا سيدنا سيدنا أبو بابا كان فانا نرى سيواني وأنا نكيش أيني واجي يكتو ونواني نعم جوائي نعم a da zuwa riga tafi biyar da kai shi abin nan ba zai bai masa abin da yake Allahu hmm. ai babu maganin rayuwar nan kawai sai bin Allah shi ke nan a samu aljanna hmm. Allah ya tafi ya wannan ne da kai da alamu ko hmm. in ba da ilmi sai a zamanto kuma yanzu ba a sanin komai bayan kuma da yana sane yanzu ya zama ko ba a sanin komai kala ikrima tabi ikrima ce. man qara alquran duk wanda ya karanta alquran ya dace alquran ya kula da alquran lam yasir bi hadhihi alhala da wuya ya kai irin wannan hali da zaman to ba ya gane komai Allah rahma sai a ƙara godewa Allah kuma a ci gaba da rike Qur'ani alhamdulillah haddara alqur'ani kare kare abin kawai haka wannan tafi ya ce watarar arbaha ne da san to wannan shi ne da da na abin da shafi kasa mm. yace kuma ai ba ku lura ne kuna ganin kasa ko kai abokin magana ai kana ganin kasa hamu da wani lokaci da ba zaman to ya ji fata a bushe kamar yanzu irin hali da muke ciki yau tana bushe eh. amma fa idza anzalna alaiha al idan muka saukar mata da ruwan sama ihtazza ay taharrakat sai ta girgiza warada ay irtafa sai ta kumbura wa zada ta karu wa ambatat min kulli zawjin wa ambatat min dinnan za'ida ce kana ya cewa wa ambatat kulli zawjin bari sai kuma ta tsara da dukkan wasu tsirrai masu ƙayatarwa masu daɗin kalbi koren ganye